Sadiya Ya'u wata matashiya mai aikin aikatau ta ja hankalin 'yan uwanta mata musamman waɗanda suke karkara da su jajarce domin neman ilimi. Kowane dalili ya sa ta musu wannan jan hankali ku biyo mu domin jin yadda ta kaya. Daga wani gari kika taho? Daga kura. Wani irin sana'a kike yi? Sana'a ta dai aiki wanke-wanke da shara. Me yasa kike wannan sana'a? Saboda ka samu abun da zaka kyautata wa iyayenka. To ina batun boko? Boko ba a samu ba. Biki taɓa yin boko ba? Na taɓa yi. To, iya ina kika yi bokon naki? Iya firamare kawai. Kin kammala firamaren naki a kika gama? A'a ban gama ba. Kawai da naga ƙawata tana zuwa Kano shi ma ni ma sai na ce zan zo. Aka ce kan zo na ce zan zo shi ne aka bar ni baban mu. Babanmu. In kika ce za ki taho. Sai ya barki? Eh. To shida da ya ce baya son ki taho me yake so ya ki a gida? kawai yana so in yi makarantar ni kuma na ga zan taho shi ne na taho to ke akwai dalilin da kika taho kika bar karatun makaranta kawai saboda na ga ƙawata tana zuwa mm. shi ne take ban sha'awa ni ma na ce zan zo to menene a tattare da ita da ya baki sha'awa shin idan za ta koma tana koma da abin arziki ne kike kwaɗayi ke ma a'a ba kwaɗayi nake ba kawai tana birge ni ne ta je ta dawo me yasa take birge ki saboda tana yin kyau a Kano manta zo ɗabi'arta tana ɗan canzawa mm, wajen ma'amala da mutane kenan kina nufin tana fin kuwayewa wayewa eh, tana fin mu wayewa to yanzu kika zo kin gamsu da aikin da kike yi na gamsu ba kya sha'awar ki koma makarantar boko ina sha'awar in koma to akwai yiwuwar komawa ki boko ko ko aure zaki gaskiya yanzu ba zan samu damar komawa ba saboda me Sabu yanzu ba zan daɗe ba za a mun aure. Kin samu mijin ne? Eh. To yanzu kika zo birni wani irin wayewa kika yi idan aka kwatanta da zaman ku na can kura? Gaskiya na nan ya dan na can. Saboda komai nan ana yin sa a cikin hankali. Kuma in ka je wani abin naka yana sauyawa. In ka je iyayenka za su yi ta shi ma albarka. A can ma suna shi maka albarka amma in ka zo nan suna ganin kana sauyawa shine suke daɗa shi ma albarka kuna tafiya musu da abin arziki ne ai eh, in ka samu ɗaki ta gari tana baka abin arziki kana kai musu to wani kira gare ki ga yan uwanki mata musamman waɗanda suke zaune a can ƙauye gaskiya kwara su zauna su yi makaranta in za a bar su su yi kuma ba za a bar su ba ya kamata su ma su taho za su yi aiki eh. amma can nake kin ce bokon yafi ya yafi eh, shi ce in za a basu su yi makarantar a basu su su yi kar su zo Kano in kuma ba za a basu ba da su zauna zaman banza kwara su tamu. Burin Sadiya dai ta sami ilimi a cewarta duk da cewa ta makara tana da burin samun ilimi ko da a gidan aurenta. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.